hudu ga watan Ramadan hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo ashirin da ɗaya ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida Allah cikin ikonsa ya ba mu dama ya ba mu zarafi ya amince ya yadda bisa ƙaddarawarsa mun dawo domin ɗorawa daga inda muka tsaya a waccan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ta dubu biyu da ashirin da biyar muna fata abin da ya faru a tsawon wannan shekara a yi na waɗanda suka rasu da waɗanda suka samu canji a rayuwa muna roƙon Allah muna tawassali bi asma'il husna Wasu sifatil ulya Allah ta'ala ji kandu waɗanda suka rasu wanda suke da rai kuma da mu baki ɗaya Allah ya sa mu kyakkyawan rayuwa Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani a darasin mu inda muka tsaya a waccan shekara mun tsaya a aya ta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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم أو نذرتم من نذر من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون لا يسألون تسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيةً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi da aka karanto mana a wannan shafi suna bayani akan falala na ciyarwa da ba da tallafi da gudunmawa da taimako domin raya addinin Allah da kuma raya bayan Allah. Duk inda ka ji Allah ta'ala ya ce a saka kuɗi, ko a ba da kuɗi, ko a kashe kuɗi, ko a, ba, a, fito da kuɗi a yi wani aiki, in ka lura da kyau za ka ga wannan kuɗi ko wannan aiki yana komawa ne, imma zuwa ga ɗaukaka addinin Allah. ko kuma raya bayan Allah Allah ta'ala a cikin wannan aya ta ɗari biyu da saba'in ya gaya mana wasu manya-manyan hukunce-hukunce guda biyu na farko hukuncin ciyarwa na biyu kuma hukuncin bakance da alwashi Allah ta'ala ce wa ma'an faɓtun min na faƙatin abinda kuka ciyar na ciyarwa kowace irin ciyarwa ko mai yawanta ko mai kankantanta ko a fili ko a ɓoye ko ta fuskan wajabci ko ta fuskan mustahabbanci to Allah ta'ala yana sane da wannan au nazartum min nazarin ko kuma kuka yi bakance daga alwashi kuka ɗau alwashi kuka yi bakance to Allah ta'ala yana sane da wannan alkawari da wannan bakanci da kuka ɗauka da wannan alwashi fa inna Allah ya Allah ta'ala yana da cikakken sani tun kafin ku yi kuma yana da sani a lokacin da kuka yi kuma yana da sani bayan kun yi Allah ta'ala ana siffanta shi da ilimi na ya alamu ma kana wa ya alamu ma ya kunu wa alamu ma lam yakun law kana kaifa yakun Allah ta'ala ya san abu kafin ya kasance ya san abu a lokacin da yake kasancewa kuma ya san abu kafin ko lokacin da yake kasancewa ma wanda bai kasance ba da dalilin rashin kasancewarsa Allah ta'ala ana siffanta iliminsa ta fuskoki guda goma sha uku Allah ta'ala sai ya ce ya alamu ma kana wa ya alamu ma ya wa ya alamu ma lam ya Allah ta'ala ta wannan fuska guda uku ya san abin da ya kasance abin da ya san kuma abin da zai kasance a gaba sannan ilimin Allah ta'ala ya shimal al-mumkinat wal mustahilat wal ja'izat wannan kuma guda uku Allah ta'ala ya san duk wani abu mai yiwuwa Allah ta'ala ya san abin da ba zai yiwu ba da dalilin rashin yiwarsa Allah ta'ala kuma ya san abin da wato wato mai yiwon yiwuwa Allah biyar cikin ilimin Allah sannan ta fuskan fili da ɓoye ana siffanta ilimin Allah da ya alamu zawahira wal bawaɗe Allah ya san duk abin da yake fili Allah ta'ala ya san dukkan abin da yake ɓoye sannan a haɗa bi kulli shay'in ilma cikin ilimin Allah ta'ala ya yalwaci ya game ya haɗe da dukkan komai da kowa yana cikin sanin Allah ta'ala sannan ilimin Allah ta'ala ana siffanta shi da jahilci bai gabace shi ba ko mantuwa ba ta riskarsa kuma ana siffanta ilimin Allah ta'ala da ba shi da iyaka ilimin Allah ta'ala ba shi da wata iyaka da za ka ce iyakar ilimi babu wannan sau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'in Allah ya alamu a cikin wannan akwai abubuwa biyu na farko akwai kwadaitarwa idan kana aikin kirki aka ce Allah ya sani to kaga an zaburar da kai akan ka ƙara dagewa idan kana yin abu na kuskure aka ce Allah ya sani to ana tsorata ka kenan cewa ka kiyayi kanka domin a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya faɗa annafaqatu wan nadru kowanne za a iya yin sa ta fuska da zai zama karɓaɓɓe kuma za a yin sa ta fuska da ba zai zama karɓaɓɓe ba a baya ayoyin da muka karanta sun gaya mana mahimmancin ciyarwa sun kwaɗaitar da mu ciyarwa sun gaya mana falalar ciyarwa amma sun ja mu da abubuwa guda uku kada a samu almannu kada a samu al'aza kada a samu arriya'u duk wanda zai aikin alheri na hanyar fidda kudinsa ko dukiyarsa domin tallafawa addinin Allah ko taimakawa bayin Allah to ya kiyayi yin gori kada ka ba da kuɗin kayan aikin addinin Allah ka zo kana gori cewa da ba dan kai ba da ba a yi masallacin nan ba da ba dan kai ba da ba a yi makarantar can ba da ba dan kai ba da ba a mallaki motar can ba da ba dan kai ba da waɗancan ba su karatu ba ko ba su kaza ba ba a son ka dinga yin gori in kai aikin kirki na taimakon addinin Allah haka kuma idan wani ka yi wa aikin alherin nan kada ka dinga ai da ba dan na taimake ka ba da yanzu kana cikin wahala da ba don na baka ba da yanzu ka da shi da ba don na taimake ka ba ka dinga masa gori To Allah ta'ala baya son kai alheri kuma ka zo kana yi wa wanda ka yi ma gori sannan kuma cutarwa ka ba mutum ko baka ba shi ba kuma ka je kana faɗin baƙaƙen maganganu da mugayen maganganu a kansa ya fiye naci ya fiye roƙo haka ya ta damuna haka ya takura ni ya ta kaza tilasta sa na bashi kai wannan mutum akwai magiya akwai roƙo akwai naci kai ta ɓata shi da baƙaƙen maganganu to Allah ya hana wannan da kuma wanda za ka yi don riya don jama'a su gani su yaba maka cewa kana yi ne don yaban mutane don ganin mutane don ƙarfafa mutane ba don Allah kake yi ba waɗannan bawa guda uku aka ja kunnen mu cewa mu kiyaye su a lokacin da muke ciyarwa ta wajibi ko muke ciyarwa ta mustahabbi ga addinin Allah ko ga bayin Allah to haka nan kuma shi ma kance mutum zai iya ɗaukan alwashi ko ya yi bakance a cikin bakancen nasa akwai saɓon Allah kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya hango wani daga cikin sahabbai ana kiran sabu isra'il kamar yadda bukhari ya rawaito hadisin mai lamba ta da 6704 abu dawo ya rawato shi mai lamba ta dubu uku da ɗari uku ibnu majah ya rawato shi mai lamba ta dubu biyu da ɗari ɗaya da talatin da shida to annan daga abdullahi dan abbas ya ce wata rana annabi alaihi salatu wassalamu yana yin ba. sai ga wani mutum a tsaye a rana ya tsaya a tsakiyar rana tsaka sai annabi alaihi salatu wassalam ya tambaya shi wannan fa da ya tsaya a rana sai suka ce sunansa abu isra'il shi ya yi bakance yau ba zai abu hudu ba na farko ya yi bakance zai tsaya can ba zai zauna ba yau wunin gaba ɗaya a tsaye zai yi shi to wannan ibada ne ka tsaya kawai ka ki zama wuni guda ya ce ya yi alkawarin yau ba zai zauna ba sannan na biyu ba zai yi magana da kowa ba sannan na uku ba zai shiga inuwa ba sannan na hudu azumi yake yi in ka kula waɗannan abubuwa guda hudu da abu isra'ila ya lissafo ɗaya ne kawai ibada cewa ba za ka yi magana ba wa ya hana ka yin magana a lokacin da ta dace cewa ba za ka shiga inuwa ba wa ya ce ka shiga rana bayan ga inuwa cewa ba za ka zauna ba a tsaye za ka wuni wa ya ce ka wuni a tsaye ba ibada kake yi ba da haka annabi alaihi salatu wassalam da ya ji waɗannan abubuwa guda hudu da wannan bawan Allah Abu Isra'il ya yi bakance zai tsaya a tsaye ba zai zauna ba zai tsaya a rana ba zai shiga inuwa ba ko ba zai yi magana da kowa ba zai yi shiru ya kurum har zuwa yamma sannan yana azumi sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ku umarce shi ya yi magana kun ga ashe rashin yin magana ba addini ba ne ba ibada ba ce a gurin da ya kamata a yi magana din sannan ya ce ya shiga inuwa ashe zama a rana in ba shari'a ce ta ce shiga rana ba ba za ka shigar da kanka rana da sunan wai kana ibada ba sannan ce ya zauna kenan ba shari'a ce ta ce ka tsaya ba to kana da iko ka zauna ko ka tsaya tsayuwar da ba addini ne ya sa ka ba to ba za ka ɗauke ta ko ka mai da ita ibada ba sai annabi alaihi salatu wasallam ce to ya cika azumin sa ashe a cikin waɗannan abubuwa guda hudu da ya bakance zai aikata ɗaya ne kaɗai addini ɗaya ne kaɗai ibada da aka aka umarce shi da ya yi azumin amma waɗancan abin guda uku ya rushe su kada ya ci gaba da aikata su kun ga anan shi yasa Allah ta'ala ya ce auna zartum min nazri ko kuma abin da kuka ɗauki alwashi daga bakance fa inna Allah ya alamu Allah ta'ala yana sanin wannan abin sani na bayyanawa dama Allah ya sani kuma yana sani kuma ya sani kuma ya ga mai saninsa da dukkan komai ya san komai kafin ya faru da lokacin faruwarsa da bayan faruwarsa ya san akwai ya san babu da babu da akwai duk suna cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce wa madu zalimin min anfar sai ce lalle wato azzalimai ba su da mai taimako ba Allah ba zai taimaki azzalimai ba a lahira ko ba zai taimake su ba a duniya duk bai yin zalunci ko da ya ga alamar nasara a farko to ƙarshe dai sai ya ci ƙasa Allah baya son zalunci baya son azzalimai kuma baya baya bada gudunmawa ko taimako kowane iri ne ga masu aikata ainihin wato zalunci da muka kalli wannan aya za mu ka tazo mana da manya-manyan kunce-kunce guda biyu na farko shine maganan nafaka ciyarwa da ɗan adam yake yi nafaka tana iya zama ta fuskoki da dama kamar yadda na faɗa cewa amma tana koma fuska na ne gina addini ana gina addini da dukiya da ilimi da lokaci sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi fice a ɓangare hudu duk wata daraja da mutum samu to tana fitowa ne daga wannan tushe guda hudu na farko shine imani sun yi imani yasa Allah ta'ala yake kiransu da masu imani na biyu sun yi fice a ilimi saboda su suka yi karatu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Qur'ani na sauka annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta musu suna koya don haka sun koyi alqur'ani sun koyi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da bai duk abin da ya kamata a sani game da addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu ya sanar da su ya fassara musu ya aikata sun gani daga sun fi kowa ilimin addinin musulunci don sun yi karatun daga tushe sun yi shi daga asali sun yi shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa na uku shine aiki sun yi fice a wajen aiki abin nan da suka koya ba sun koya ne don su ado da shi ko don su kwalliya ko don su yi jayayya ko gardama ko musu ko nuna yawan ilimi ba a'a sukan zo su tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me Allah yake so a yi da an gaya musu sai su je su yi tun suna tambayar me za su yi me za su bari har ilimi ya kai suna tambayar me Allah ya fi so wani aiki Allah ya fi so wani aiki Allah ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana musu aikin da Allah ya fi so kuma suna aikatawa da haka sun yi fice wajen aiki da da ilimi sannan nauku shine addu'a ila ilallah sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi fice wajen ɗaukaka addinin Allah da yada addinin Allah da kira zuwa ga addinin Allah da kare addinin Allah sun fita sun ba da lokacinsu sun ba da dukiyarsu sun bayar da lokutansu sun bayar da iliminsu sun haƙura da jin daɗinsu sun haƙura da garuruwansu sun fita sun yada addinin Allah har ya zo mana nan in ka duba tarihin sahabbai mafi yawan su kaburburan su ma baya jaziratul arab sun yi tafiya mai tsawo sun shiga gari da gari sun ɗauki wannan sako na musulunci Din da suka ji sai su kafa makaranta su koya wa mutane addini su koya musu qur'ani su amsa musu fatoyi su kuma gaya musu abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bari to da waɗannan abubuwan sahabban manzon Allah suka yi fice to in ka ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan din shine ɗaukaka addinin Allah ta hanyar bayar da rai da lokaci da ilimi da dukiya sun ba da dukiyarsu sun ba da kuɗinsu sun fito da duk abin da suka mallaka sun yada addinin Allah da shi sun kuma gina bayan Allah suna ka harka ciyarwa in muka duba alkur'ani a cikin wannan sura ta suratul baqara Allah ta'ala ya gaya mana fuskokin ciyarwa har guda goma sha hudu fuskokin ciyarwa har guda goma sha hudu in ka koma can aya ta ɗari da casa'in da biyar Allah ta'ala ce wa an fiƙo fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ta'ala ce ku ciyar a tafarkin Allah ku ciyar da dukiyarku domin kafa addinin Allah domin kare addinin Allah domin yada addinin Allah kar ku jefa hannayenku cikin halaka a guri na biyu sahabbai suka zo suka tambayi annabi alaihi salatu salam a aya ta 215 kama maza yunfiqun qul ma anfaqtu min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bani sabil ta Allah ga musu fuskokin da za su kashe dukiyarsu guda biyar dangane ga taimakawa bayan Allah daga ciki akwai iyaye akwai makusanta akwai marayu akwai talakawa akwai matafiyi da guzurinsa iyanki Allah ta'ala ke yana son a saka dukiya a bayar da dukiya a waɗannan wato ainihin a ɓangarori sannan guri na uku shine a cikin sura ta 219 yas'alunaka ma za yunfiqun qul lil suna ka game da me za su ciyar amsa shine abin da ya ragowa kakka ɗauki abin da zaka ci ka sha da iyalanka da iyayenka so Allah ya baka dukiya ya baka ne dan ka ci ka sha kai sutura kai magani kai akan kanka sannan ka wadata iyayenka da suka haife ka ka wadata ƴaƴanka ka wadata matanka ka wadata danginka ka wadata makotanka ka wadata makusantanka ka wadata musulmi kama taimaka wanda ba musulmi ba wajen aikin nafila hmm. na ciyar da dukiya duka waɗannan amfanin dukiya kenan da za ta yi wa mutum isa Allah ya ce al'af ma'ana abin da ya ragowa daga ka a ciki ake bayarwa idan Allah ya baka wanda zaka ci zaka dauka ka ba wani kai ma ka je kana nema ba sannan na hudu Allah ta'ala ya gaya mana wato irin yadda mutum ya bawa Allah dukiyarsa aka yi amfani da ita wajen yada addinin Allah ko ya bada dukiyarsa aka yi amfani da ita wajen kafa addini ko taimakon addini ko taimakawa jama'a ko samar da wato abubuwan da ake bukata na gina rayuwa ya amfani da dukiyarsa Allah ya kira wannan dukiya a matsayin rance kamar ka ba Allah rance ne kuma Allah ta'ala shi kadai ne ake bashi rance ya ninka ninkin ba ninkin dan shi babu doka a kansa ta ninkin ba ninkin shi kadai ne zaka bashi dukiya ya maka ninkin ba ninkin man zallazi urdullaha ardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wane ne zai bawa Allah rance rance mai kyau Allah ta'ala ya ninka masa ninkin ba ninkin a suratul baqara ayati 245 a guri na biyar shine inda Allah ta'ala ya kwadaitar da mu wajen ciyar da dukiya wajen fuska alheri duk abin alheri in ya zo ka ba da dukiyarka ai alheri da ita kai kanka zaka ji daɗi zaka ji farin ciki zaka ji annashuwa za ka ji wani irin wato yanayi mai kyau a ka lokacin da ka faranta ma wani ka kyautata wa wani ka ba wani ko kuma kai wani abin alheri da shi shine Allah ta'ala ce ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ku masu imani ku ciyar daga abin da na azurta ku da shi min qabl an ya'tiya yawmun kafin wata rana ta zo la bay'un fihi a wannan rana babu ciniki wala kullatun babu badadantaka wala shafa'a babu ceto sai wanda Allah ya bada izini akai suratul baqara ayat 245 guri ne shine shine Allah inda ya buga misali domin ya ja hankalin mutane cewa dukiyar da suke ba wa Allah ko suke ba addinin Allah ko suke taimakon bayan Allah da ita ba asara bace sai Allah ya buga misali da wato alkama yadda ake shuka alkama ta fitar da zangarniya zangarniyar nan kuma ta fitar da 'ya'ya mafi yawan su dari. sai Allah ta'ala ce masalul ladina yunfiquna wa fi sabilillahi masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ta'ala ce kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su a tafarkin Allah kamar ƙwaya ce ka shuka ta ita kuma ƙwayan nan ta haifar da zanganiya guda bakwai kaga kenan hmm. haka dukiya ce kamar shuka ce idan ka ka ba da dukiyarka aka taimaki addinin Allah ko taimaka bayan Allah wajen gina musu rayuwa da kayan more rayuwa da auban addini to Allah ta'ala zai mayan maka ta waccan fuskar da Allah sannan ne bayanin wanda ya ciyar da dukiyarsa wato ba ta hanya ko kuma ta hanyar da ta dace Allah ta'ala ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a tafarkin Allah sannan ba sa biyar da gori ko cutarwa akan dukiyar da suka ciyar Allah ya ce ladansu ya tabbata a wajen Allah mahalicinsu babu tsoro a gare su ko ba za su yi bakin ciki ba a aya ta 262 haka nan guri na takwas inda Allah ta'ala ya siffanta waɗanda suke ciyar da dukiya ta hanyar su yi gori ko su cutar ko su yi riya cewa dukiyarsu ba za ta yi albarka ba sai maye kuma da cewa waɗanda suka ciyar da dukiyarsu domin neman yarda Allah su ko kama misalin gona ce a cikin gonan nan akwai yayin itace kala-kala sannan kuma aka yi ruwan sama ya yi albarka ya yi yabanya to wannan alherin aka zai ta yaduwa ya bi zuriyarka ya bi ka a lahira ya bi ka a duniya duk masu aikin alheri da kashe dukiyarsu domin taimakawa addinin Allah ya kafu da taimakawa bayan Allah samu rayuwa addini samu rayuwar duniya mai kyau waɗannan ba su asarar dukiya ba ya banya suke shukawa za su ga alherin abin a kansu a kan zuriyarsu a kan rayuwarsu a makomarsu a lahirarsu a kabarinsu a gaban Allah ta'ala idan suka tsaya. Idan Allah ta'ala ya buga wannan misali shine na takwas. Sannan Allah ta'ala ya kwadaitar da cewa a guri na takwas kenan a aya ta 267 cewa waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ta fuska biyu Allah ta'ala yana so in zaka ba da dukiyarka ka bayar da halal ta halal sannan kuma ka bayar da mai kyau halal kuma mai kyau kada ka nufi mummuna don mafi yawa mutane an ce za a yi abu na Allah ba sa yin mai kyau sai mutum ya tsantsarariyar mota wacce zai dinga hawa da wacce matarsa za ta hau da wanda 'ya'yansa za kai su makaranta amma idan kungiya ta je ta ja masa aya ta ja masa hadisi ta kadaitar da shi ta ce a a nemi wata tsohuwar bas a ba su dinga tawazi tana tafiya tana hayaki da dai Allah za a ba to aje a siyo bas ba zai sakako sabuwa kar ya ce yadda na sai sabuwar mota kar na sai wa madan sabuwar mota kar na sewa ‘ya'yana sabuwar mota kar da ake kai su makaranta to masu fita yada addinin Allah su ma ba sabuwar mota kar sai ce a ji a ɗauko tsohuwa tsohuwan ma ba wato wacce ta gaji sosai shi na sai a mata fenti kawai sai a ce gashi nan ku je ku yakin Allah da kun fara sai ta fara lalacewa ɗan kuɗin da aka tara duk ta cinye ko mutum ranar sallah zai sa a ma 'ya'yansa ɗinki mai kyau mai kyau mai kyau a matansa ɗinki mai kyau yayi mai kyau amma aka ce ga marayu sai ce a duba mai arha ai musu ai musu mai arha tun da dai marayu ne ai ba su sun sa mai kyau ba ai musu mai arha in abinci ne sai ya ci mai kyau mai kyau da shi da iyalansu ci mai kyau mai kyau amma idan an ce ga abinci za a yi na ciyawa na ramada sai ce ai musu kunu mana ko an sa sukari ba ko ba sa sukari ba ba komai ma'ana shi kullum aka ce abu na Allah ne yana ga ayi mara kyau ayi ma ayi mai arha amma abu ne na more rayuwa a yi mai kyau mai inganci to Allah ta'ala ya kwadaitar da mu cewa idan za ku ciyar ku dinga ciyar da mai kyau kuma daga halal wannan shine abin da Allah ta'ala yake so ya kwadaitar da mu wannan kuma ya yi kira mu mai wannan a cikin aya ta 267 yuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min minhu tuntiqun wa lastum bi akhizihi illa an tughmidu fihi haka wannan aya Allah ya zaburar da mu mu ciyar daga halal sannan kuma mu ciyar da mai kyau mu bada mai kyau saboda Allah zaka ba tunda Allah zaka ba ka dinga bada mai kyau yadda kai ma zaka samu lada mai kyau sai mutum ya fake da kawa da kalilan Allah ya baka kasiran to ka bada kasiran Allah ya baka akasaro mana guri na goma shine yadda Allah ta'ala ya gaya mana cewa shedan fa kullum hana ka yake ka aikin kirki idan ka ce zan ba da dubu biyar in ba kai maza ka bayar ba sai shaidan ya ce ta yi yawa mai da ita dubu uku in ba zo an karɓa ba sai ka ce saura dubu biyu in ba zo da gudu an karɓa ba sai ka ta dubu ɗaya ƙarshe sai ka ce ga ɗari ma dai a ba da kasira ƙalilan Allah ya ba da kasira so da aka shaidan kullum ya idu kumul faƙara yana wato yi maka alƙawarin cewa ko yana nuna maka cewa bayarwa da aikin Allah da dukiyarka kamar talauci za ka yi kamar rashi za ka yi kamar tawaya za ka samu so da haka kullum sai ka ga in an ce a aikin Allah sai ka ga ƙananan kuɗi da suke shiga cikin akwatin ba za ka ga manya-manya masu nauyi masu dubu-dubun nan ba sai da gani yan biyar biyar yan goma goma yan hamsin hamsin to saboda haka ya kamata mu yi imani da wannan addinin cewa duk abin da muka ba Allah ta'ala mu yi asararsa ba kuma za mu ganin kin ba ninkin wannan shine guri na goma aya ta 268 guri na goma sha ɗaya da Allah ta'ala ya nuna mana amfanin ciyarwa da kuma alherin ciyarwa da yadda za mu ciyarwa a cikin suratul baqara shine aya ta ɗari biyu da saba'in wacce muke karantawa yanzu wa ma anfaqatum min nafaqatin wa aw nazartum min nazarin fa inna Allah ya'lamu sannan za mu ga shafin nan gaba ɗaya in kana da alqur'ani wanda yake bugun madina duk wannan shafin da Allah rama ya karanto mana duk akan maganar infaki ne duk maganar infaki za mu ta yi don haka za mu ta zaburarwa sai mun ga ajihun mutane ya yi ƙasa tukunna an yi ta ɗebowa ana fitarwa ana bawa addinin Allah ana taimaka bayan Allah za ka ga alherin abin za ka ji daɗin rayuwarka idan ka zama mai infaki mai ciyawa mai taimako mai aikin kirki sannan za mu ga ayar da ke bin wani tace ta ɗari da biyu da saba'in da ɗaya in da sadaqati fa in mahiya wanda za mu bayanin ta sannan aya ta goma sha uku ita ce wa matan tunfiqu min khairin fa abinda kuka ce na alheri Allah ce dan kanku ne kanku ku kaiwa wanda ya ga ya ba da dukiyarsa ya taimaka addinin Allah ko ya taimaka bayin Allah kansa yawa to sannan kuma ta ƙarshe ta ce a ta 274 allazina yunfiquna malum bilayli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wanda anan kuma zamu ji bayani game da bayar da dukiya a kowane yanayi akwai lokacin za a nemi taimako da daddare ake son a tara kuɗin akwai wasu za a nemi taimako da rana ake son a tara kuɗin akwai lokacin da a sirrance ake so ka ba da kuɗin akwai lokacin da a fili ake so a ba da kuɗin domin wanda baya bayarwa ya ga ana bayarwa ya e, ayyukan farilla an fi son a bayyana su in za ka ba da zakka ka bayyana zakka ka bayar don kaka mutu wani ya ce ba ka zakka amma aikin nafila ka yi shi a ɓoye in za ka fidda dukiyar da ka san Allah ne ya wajabta maka ka fitar ka yi a fili ka ce jama'a ku zo ga zakka a baku to kaga ko wani ya ji zai ce eh lalle a gabana na taba ganin ya bada zakka amma idan na nafila ne an fi son ka yi shakoyi dama nafila ne ba tilasta aka saka kai ba an fi so ka sunna wa mutum a boye ba wanda ya gani ba wanda ya sani eh, abin hata la ta'lamu shimalu ma tunfiqu Ka kai abin a boye har hannunka ɗayan bai san abin da ɗayan ya bayar ba to ana so mutum ya kai wannan matsayin dangane ga abin da ya shafi ciyarwa haka nan muka koma kan maganar wato ainihin bakance za mu ga cewa wata al'ada ce ko wata ɗabi'a ce ko wani yanayi ne da musulunci ya zo ya samu mutane suna yi wajen abin da ya shafi wato ɗora ma kansu wani nauyi da Allah ta'ala bai ɗora musu ba suke ɗora ma kansu ta hanyar wato ainihin bakance bakance a ta'arifinsa shine mutum ya lazumta wa kansa ibadar da ba a tilasta masa bai tilasta wa kansa kala biyu ne akwai mai shara'i akwai mara shara'i akwai mai tafsiri akwai mara tafsiri mai bambancin misali mutum ya ce na yi alkawari na da Allah duk wata sai na yi azumin kwana takwas litinin da alhamis litinin da alhamis in ka faɗa haka to kai yanzu azumin litinin da alhamis ba sunna bane akan ka ya koma wajibi hmm. ku kula da kyau fa kai azumin litinin da alhamis amma ka ja bakin ka shiru ranar da ka ji ba za ka iya ba sai ka yi ba amma ka ce a'a ai ni na riga na wa Allah alƙawari duk alhamis da din litinin sai na yi azumi to kana faɗar haka dole ya sai ka yi dole sai ka yi saboda ka mai da shi mai bakance ka mai da shi wajibi shi kuma idan ka mai da abu wajibi a kanka yanzu kai ya tashi a kanka daga sunna ya koma wajibi so da Allah ce wal yufu nuzurahu in suka yi alkawari su cika yufuna bin nazari suna cikawa da alwashi kenan ba a ce ka yi ba amma in ka yi tilas ka cika ko kuma ka ce ya yi alkawari duk sanda na samu kuɗi dubu goma sai na yi sadakar dubu biyu a ciki ka ko mai na samu sai na ba da 20% sadaka fi sabilillahi ba fa sa ka aka yi ba kai ka ɗora ma kanka to sai ka samu miliyan goma kaga tila ka bada biyu sai ka samu miliyan ɗari kaga dole ka bada ishirin sai ka samu miliyan dubu kaga dole ka bada miliyan ɗari biyu don ya fara girma sai ya tsorata ka da lokacin da kai alkawarin kana samun dubu ɗaya ne sai ka ga ɗari biyu ba matsala sai ka zo kana samun dubu ɗari kana ga dubu ashirin ba matsala sai ka zo kana samun miliyan goma sai ka fara jin kuma nauyin fitar miliyan biyu sai miliyan ɗari ta zo sai ka ji nauyin fitar da ashirin kai ka ce za ka dinga ba da 20 percent kai wa Allah alkawari ƙara ka ja bakin ka kai shiru wani yana cikin talauci bai san girman kuɗi ba bai san nauyin kuɗi ba bai san ƙimar kuɗi ba bai san darajar kuɗi ba bai san wahalar tara kuɗi ba bai san wahalar kashe kuɗi ba kawai sai ce a bari dai mu samu kuɗi a insha Allah sai na sewa masu da'awa mota arba'in sai na gina masallatai da marakis sai na ɗauki nauyin mutum dubu sun tafi waje sun yi karatu sai kuɗin suka zo kuɗi suka zo kuma aka jarabce shi da sansu aka jarabce shi da rowa sai kaga kuma yana ta kama kame a kara da alkawari ne kuma yanzu na gaba zan iya cika ba to wace kai wa yake kai saboda man nazara an yuti Allah fal falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda ya ɗauko alkawari cewa zai bi Allah to ya bi Allah wanda ya ɗauko alkawari zai saba Allah kada ya saba Allah shi sa aka ce shi alwashi wanda zaka ce na dora ma na duk wata zan yi kaza ko duk sati zan yi kaza ko zan dinga yin kaza wannan shine alwashin da baka sa sharadi ba hmm. in ka ce idan Allah ya sa na ci jarabawa ko Allah ya sa na sai da kayan nan ko Allah ya sa na gama karatun nan lafiya na fita da kyakkyawan sakamako ko Allah ya sa na samu kuɗi kaza ko na samu riba kaza ka ka sa sharaɗi hmm. ni kuma ne alƙawari zan yi kaza to wannan alkawarin shine ake so duka bin sai ka cika sai ka cika ko mutuwa kai sai an cika maka wannan alƙawarin. kun ga wata mata da ta shiga jirgin ruwa yana tambal tambal sai ta ce ya Allah idan ka tseratar da ni daga jirgin ruwan nan ni kuma na alkawari zan yi azumi na wata guda sai kuma Allah ya tseratar da ita kafin ta azumin sai ta rasu Haka ta rasu da me da bashin azumin wata guda a kanta hmm. sai yarta ta wata samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya rasulullah mahaifiyata ta ɗau alkawari idan Allah ta'ala ya tseratar da ita daga wani jirgin ruwa da ta shiga wanda ya so ya kife ta yi alkawari za ta yi azumi na wata guda to gashi kuma ta rasu ba tare da ta yi wannan azumin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ki mata wannan azumin ki sauke mata wannan nauyin da haka kenan waɗannan hadisai da suke karantar da wajen cincikawa da alwashi idan mutum ya ɗauka ko dai alwashi ne da mutum ya yi shi mai mafita wato mai fassara kamar ka ce zan yi kaza a lokaci kaza ko kuma zan yi nawa Allah alkawari in na samu dama zan yi kaza ko kuma zan dinga yin kaza kawai ba tare da ka sa sharadi ba to waɗannan guda biyun dole in ka yi su ka cika su saboda wannan hadisi na Imam Bukhari mai lamba ta dubu shida ɗari shida da sittin da casa'in da shida mai lamba ta dubu shida da ɗari bakwai da kuma ruwayan Abu Dawud mai lamba ta dubu uku da ɗari biyu da tamanin da tara da ruwayar turmizi mai lamba ta dubu da ɗari biyar da ashirin da shida da ruwayar ibn maja mai dubu biyu da ɗari ɗaya da ashirin da shida da kuma ya zo a cikin musnad na imam Muhammad. da kuma Ibn hibbana da imam nasai a cikin al-kubra cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wannan hadisi na na aisha allah ya ƙara mata yarda wanda ya alwashi zai bi allah to ya bi shi wanda ya ɗau alwashi zai saɓa wa allah sai ka ce in na samu kuɗi sai na ɗaure dan uwana sai Allah ba su to kaka ɗaure shi ko kuma dama wani ya ci mutunci na in na samu dama sai na rama to kaka rama din idan alwashin ka na sabo ne ko na cutar da wani ne ko na zalunci ne ko na cin zali ne ko kuma ba abu ne mara kyau zaka aikata gashi kayi alkawari tsakaninka da Allah zaka aikata mummuna to ka ban mummuna sai kai ka fara irin ta rantsuwa shine ka je ka ciyar da muskini goma ko ka dinka musu tufafi su goma haka na hadisin Imran bin Hussein yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu bakance a cikin saban Allah haka nan kuma abin da dan adam bai mallaka ba sai kace nayi alwashi zan bayar da mota alarama zaka ce ko babu din alarama ko keken alarama naka ne sai ka kace alarama keken ka zaka fito da shi a ba wani me ya faru kace alwashi nayi idan Allah ya sa na gama abin nan lafiya na zo lafiya zan yi sadaka da babur ɗinka ko mota ka ko kekenka sai ce to ka ne ga ashe ba za ka yi bakance kan abin da ba ka ba ba kayan ka ba sai kan abin da ka mallaka sai wanda kake iko da shi sai kuma abin da ba saban Allah ba ne. to shi yasa a wannan ruwaya ta Imam Muslim kenan da Abu Dawud da Turmuzi da Ibn maja haka na wata ruwaya ta zo daga Abdullahi daga Sayyidina Umar da kuma ɗansa Ibn Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani gaba da daukan alwashi don mutane da yawa sukan ɗauki alwashi ne a lokacin da ba su da dama in damar ta zo sai su kasa ko ko mutum ya ɗauki alwashi a lokacin da yake ga wato yana da dama sai kuma daga baya damar ta ki samuwa sai zo ya kasa cikawa ga alkawari yawa Allah kuma gashi ya kasa cikawa to ƙara kai shiru da bakinka ka bar niyya a ka cewa Allah ka ba mu dama mu yi aikin kirki hmm. amma kada ka yi alkawari cewa za ka yi kuma ka zo kaka kasa yi ya ce dama ana fidda abin da ya daga marowaci bai saba kyauta ba bai saba alheri ba bai saba tsayuwar dare ba bai saba aikin lada ba sai ya ce na yi alkawari zan yi kaza domin a ɗaure shi a fidda wannan daga jikinsa haka nan kuma a wani hadisi na abu hurairata wanda ya zo a bukhari da muslim shi ma yake cewa hakika bakance wato baya kusantawa daga ɗan adam da wani abu wanda allah bai kaddara masa ba sai dai kawai bakance yakan yi muwafaka ne da kaddara sai Allah ta'ala ya fitar daga marowaci abinda shi marowacin baya son ya fita daga gare shi to haka nan ya zo a zamanin jahiliya sun kasance suna yin bakance shi bakance al'ada ce da daddiya a cikin addini ana yin sa shi yasa ake cewa annina zartu laka fi batsani muharrara hmm. cikin isar. wato mata Imran hmm. ita ma ta yi bakancin Allah ya bata ɗa kaza kaza ni nazartu li rahmanu sauman hmm. kenan tun zamani kafin zuwa musulunci ana yin bakanci zaka zamanin jahiliya ma suka yi bakanci yasa a cikin issa da aka kawo mana ta Abdul Muttalib cewa yayi bakance idan Allah ta'ala ya bashi yaya goma maza a jere zai yanka na goma sai kuma na goma ya zamo wa sai zamo Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah ya sa masa sansa sai ya tambayi wata mata to ni gashi na yi bakance zan yanka ɗana na goma kuma gashi ɗan na goma na fi son sa yanzu ya za a yi ce a to in an kashe mutum a cikin ku nawa ake bayarwa aka ce raƙumi ɗari ta ce to a je a yi a yi ƙuri'a tsakaninsa da raƙumi ɗari aka yi da raƙumi ɗari sai abin ya faɗa kansa aka ƙara ɗari ya faɗa kan raƙumin ya faɗa kansa ya ta faɗa kansa har sai da aka kai kusan raƙumi dubu tukunna sannan ya faɗa kan raƙumin aka yanka haka nan kuma nutaila matarsa wacce ta haifi abdullahi dan abbas matar abbas wacce ta haifi abdullahi dan abbas ko wacce kai ta haifi abbas matarsa wacce ta haifi abbas nutaila sunanta to ita din ma ta yi bakance wata rana abbas din yana yaro sai ya bata da ya bata sai ta je ka'aba ta daga duke ya allah ɗana abbas ya bata idan an gan shi na yi alkawari zan yi wa ka'aba riga da zanin dibaji wato zani ne mai tsadar gaske ta ce Allah in dai an ga ɗana to na yi alkawari zan wa ɗakin nan riga mai tsada ta dibaji da aka gan shi kuma sai da ta samo dibajin tewari ka'aba riga da shi to kaga wannan bakance ne haka nan sayyidina Umar ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah nayi bakance a zamanin jahiliya zan yi itikafi dare gaba ɗaya zan yi a masallaci mai alfarma na yi alkawari cewa zan shiga dare mai zan shiga cikin wato masallaci mai alfarma tun daga dare har sai gari ya waye na yi wannan alkawarin manzo Allah ya ka cika alkawarin kenan wani yana yin itikafi itikafi sunna ne mustahabbi ne in kai kana da lada in baka yi ba baka da alhaki amma an kace aini na yi alkawari wannan shekara sai na itikafi na kwana goma to yanzu kai ya tashi daga sunna daga kanka ya zama wajibi tilas ne ko me kake ka bari ka zo ka shiga masallaci kai kwana goma domin kai ka faɗa da bakinka baki shi ka daura wuya ko ko yanka wuya yake yi to kaga duka yana yi yana daura wuya yana yanka wuya saboda haka wannan bakancen kenan to haka nan wata rana aka samu wani mutum kawai wai wani tsoho wai sai ya alkawari wai zai je maka a ƙasa gashi tsoho fa kuma wai alkawari zai je maka a ƙasa haka shi kenan yasa suka ce to bismillah baba yaransa masu karfafa guda biyu suka rako shi ana tafiya in ya gaji sai ɗaya rike kafasa da ɗaya tsaya ya rike kafaɗarsa ɗaya ana tafiya ya gaji ya gaji ya gaji kuma ya alkawari ba kuma gashi ya gaji kuma ya alkawari so da haka ake tafiya da shi wannan ya rike kafa fada da wanda ya rike kafa da na tafiya da shi to inda Allah ya taimake shi sai aka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wannan tsohon fada da ake ta ciccibarsa sai ayansa suka ce ya rasulullah alƙawari ya zashi maka a ƙasa sai manzon Allah ya ce kai tsoho hau da Allah hau abun hawanka Allah ta'ala ya wadatu ga barin wannan bakantar a akwai azaba cikin wannan hmm. ai tafiya a ƙasan akwai azaba ko ba zai iya ba ka kama wancan wanda ya tsaya a ranar ne ai ya ce ba zai shiga inuwa ba ya kuma tsaya ya ce ba zai zauna ba kuma ya ce ba zai magana ba kaga wannan duk a cire shi daga ciki duk na saban Allah ne kana da abun hawan ka sai kawai ka tafi a ƙasa to wani abu mai addinin Allah zai karu dan ka je a ƙasa banda kai da zaka sha wahala zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hau ya je ya hajji amma ya akan abun hawa wannan tafiyar da yace zai a ƙasa wace ya kasa wato a janye ta kun wannan yana nuna mana kenan wato bakance yana iya zama mutum ya yi shi a hanya mai kyau ko mutum zai iya yin bakance a hanyar da wato ainihin ba ba ta dace ba shi sa Allah ta'ala da ya tashi magana akan ciyar wanda bakancan sai ce mana wa ma anfaqatum min nafaqati abinda kuka ciyar na ciyarwa nan ciyarwa na kira ce su yi siyaqi shar ta hada kadan ta hada mai yawa ta hada na wajibi ta hada na mustahabi ta haɗa wanda aka yi akan addinin Allah ta haɗa wanda aka yi akan bayan Allah domin duk da ake kashe dukiya duk duniyar nan ka duban da ake kashe dukiya za ka ga mu musulmi kashe dukiyar mu a fuska biyu ce fuska ta farko mu gina addinin Allah masu gina masallatai masu ke yi gina addinin Allah masu gina makarantu na islamiyya gina addinin Allah suke yi masu ba da scholarship 'ya'yan musulmi su je su karatu ko na likitanci ko injiniyanci ko sauran fannoni masu amfani don su dawo al'ummar musulmi su samu cike gurbin wannan bangaren duk su ma mai suke yi gina addinin Allah suke yi masu yan motoci da babura da bayar da kuɗi ga masu da'awa su tafi ƙauyuka su je su karantar da mutane su raba musu taki su koya musu sana'a su koya musu ilimi a je wani guri sun musulunta amma ba su da sana'a a zauna a koya musu sana'a ta noma ko a koya musu dabaru na kiwo ko a koya musu dabaru na ilimi a ɗabi 'ya'yansu a kawo su birni a sa su a makaranta su yi ilimi su koma su je su karanta da iyayensu ko a koya musu sana'a su je su baza sana'a domin addini sai da sana'a sai da ilimi sai da kuɗi sai da ilimi da haka da musulmi yake ana son a samu ilimi a gurin kuma a samu ana sana'a a gurin musulunci bai daka zauna ba ka da ilimi ba ko bai daka zauna ba ka da aikin yi ba domin mara aikin yi komai zai iya yi duk mara aikin yi fa yana da aikin yi aikin yinsa shine danyen aiki in ba kai aikin kirki ba sai kai aika aika ko kai mummunan aiki to shi yasa musulunci yace kai ilimi kuma ka koyi sana'a da ilimi zaka taimaki kanka ka taimaki kuma addininka sannan da da kuɗi zaka taimaki kanka ka taimaki addininka don an ce ai rijiyoyi kun ga rijiyoyi aiki ne na da'awa kuma aiki ne na raya bayan Allah aka ce a gina makarantu gina makarantu shi ma aiki ne na raya addinin Allah da raya bayan Allah ko aka ce aje je a yi titi ko a sai fili a makabarta ko a je a yi wa mutane gada ko a je a yi musu asibiti ko a yi musu cibiyar koya sana'a ko a je a gina musu ɗakin karatu ko a ɗauki 'ya'yansu a je a sa su a makaranta su je su koyi ilimin zamani don su samu abin da za su riƙe kansu domin ka koyawa mutum kamun kifi ya fi ka bashi kifin domin ka saba wa mutum da bashi kifi gashashe ka sai ka gasa kifin ka cire kayar ka cire karnin ka bashi ya ci to zuciya za ka kashe masa amma ka ce zo mu je bakin ruwa ka ga yadda ake yin fatsa ka ga yadda ake sa kalli ka ga yadda ake jefawa ga yadda ake kamawa to in ya saba kamawa ta ran sai arziki a wajen kamawa za su ce ka bawa ka koya wa mutum kamun kifi ya fi ka je ka dinga bashi da faffai gashashen kifi wannan kai masa haka wato ranar da baka bashi ba yana cikin yunwa kenan saboda haka a koya ma 'ya'yan musulmi sana'o'i a ɗebo mutane daga ƙauyuka a kawo su birni su yi karatu su yi ilimi su je su karanta da 'yan uwansu a koya musu sana'o'i su je su koyar da 'yan uwansu sana'ar noma ta zama ta zamani a zamanantar musu da yadda ake sana'ar noma wadda za ka sha wahala kaɗan ka samu arziki mai yawa a koya musu yadda ake ciwo, ka sha wahala kaɗan ka samu arziki mai yawa yanzu an daina shan wahala mai yawa kuma a samu arziki kaɗan zamani ya zo da dabarar noma wadda ɗan guri kankani sai kai abu mai yawa yanzu yan fulawoyin nan da muke shuka a ƙofar gidajenmu da kuma kewayen gidanmu za ka iya cire su yanzu ka shuka abin da za a yi amfani da shi a gidan sai ya zama gurin ya zama lambu da anan za a dinga samun kayan marmari anan za a dinga samun kayan cefane su tattasai attaruhu tumatiri albasa duka za a iya yin su a gefen gida yanzu an gano shuka fulawoyin nan kawai a mai da gurin ya zama gurin da ya iya samun kuɗi a shuka abin da zai iya zama su gwanda ɗin nan su ayaban nan ana yin yan wuri waɗanda za ka zo ka ga gidanka ya yi kore shar kuma sannan ana samun kuɗi ko ana samun abin da za a ci a sha duk wannan dabara ce yan ka kankanuwa sai ka zo ka sarrafa ta kai amfani da ita ka zuba arziki mai yawa da ku sai ka ga babban gona amma abin da za a samu ma ba zai isa a sai taki ba to yanzu dabara tana nan dabara mu koya wa mutanenmu dabarar noma na zamani da dabarar kiwo ta zamani